الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبقى تبت يا الله صلاة يسيتي بعمل شنود تبت يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفو الشلوكين في ديسمبر 2014 كالندا الميلادية إلى 2 جريو هجريه صفو بنيكو يا رجل اول فوتين ثالثه يا شيخ هذه كاتبه في القواعد والاصول الجامعه شيخ الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الصاعد رحمه الله تعالى بني يامين ان الكايده يشبهو بيبي يشبهو تا غاي كايده نجا صلح جائز بين المسلمين suluhu gyara ne tsakaniyar musulmi eh, na genuyo illa sulhan a halla haraman au harama halala inda wa sulhu na nga lalli laja haramu ko haramu la lalli na ngole ne kaida ni mm. ko mane shi be gube don ko mm. kaida ya shiga gube ya ci sukuci al muslimuna la shurutihim musulmi ji a ta te sharata abu illa shartan a halla haraman au harama halala inda ba sharati na ga halalli laje haramu ko haramu laje halalli na ko ya ji fahimta ko المسلمون لا شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم أو حرم حلالا قال بقاعدة الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا الصلح ngai gyara ji tsakani ga guba ne je husuma na mu haƙƙi hmm. ma ga guba hmm. a ji haƙƙun lahi haƙƙin su ko amma da haƙƙun li adami da haƙƙin zawangi haƙƙin zawa haƙƙin su ko a ji sulugu tsakani wuce sabuwa ko na ji ganewa hmm. misali bani eza Ramadan ramadani yau daji ma wuji bai yi nuni umardan zabuwa umartan yayin doro majiwa umarfi zu wani azu ya zanani ko na azu ya zanani da halin a daga to yi ya ji sunu kaka ni wajen su kwe fiye a aka fara ji ko hmm. ko ma yau ga hajjin hududu hajji bagin na dana udan shi dabe biyu udan shi dabe imiyan da bagin doki hmm. a ti jeri guni dana daga gino daga zane shi dana hmm. a tagan na bali kali ebe yin zagi wacce na dayan shi da yi fiye yau ga e zaka zane dayan shi da yi yi na mufayin wuri a'a Haki soko yi nan haki za a yi na buga kawo ga ga wa fadi fada faci yawayi haki ya soko na da wuyan alaza na ji haɗi na saga na sodi hmm. ko laji ganewa hmm. ko ma ila e shishi wọ́n wọ́n zà wú wọ́n sà jíjẹ́ wọ́n sà wú yẹ náwó náà yẹ̀rẹ́ jíjẹ́ yẹ̀rẹ́ fàdúrí àmá ń gọ́ ilé kẹ́rẹ́ fàdúrí sàdéra jíjẹ́ lọ́kà fara jí tó láàbù yúvé kó lájíra níwà ọ̀ dànáyẹ̀ yìí na turubu dinari nan ina mu yi wuce ma turubu dinari da na zuku a ga lada ba likali likali ma bincike je ganna mai daidai wannan wuganci na zuku a da lada wato wuga in ba jizuji sun tsakani ya wuga ya fadi kafu ne ya fadi da shi na wuce ya kame gutu ba likali nan waye wuganci to da kafara shi sane ji kuti ga coci ga wallahi ne ga ya kaza la ya wa alaikum assalam wa ga ta hudu-hudu da fi ma bainakum ko e fade do je tiyan kama kawai to hadde ga ga fade do jiwo mutane tsakani bu amma ga tun bani kariya ni shufa'atu bi ni fadi da ni kaza mu dabwa ko ji ga ko

annafsu bin nafsi rayi ga rayuwa lawan waga wala tafilu nafsa lati harama Allah illa bil haqqi e ga rayi na sai ta ajin rabu na sai ge haƙi kulo ko amma go doga jadi da wani gan la yuftali walidin bi waladihi hmm. baba ka jiwu a jiki a awu babaga, ga odogon da ci shi ya disin nan aibu nan amma ka da shiga a baba ga nan tilagu baba dile ga nan akwai ni shi wabe yin da to sun ko ji gane ko e bugon wa be gan ne ya ni diga an tamba luka ya bi kane bugon wuje right na mu ya je ne ga ba i no wuje right kiri na so e na alhudud daga ka fara fi wa yi ga wallahi tallahi wuna ji kazan wace bai jikiya wace bai jiya ki tula da ki na ji bayan eh kafara wa eh kafara yamin wajo so misali ba ila gaji yamin jiga wallahi ga kaza la ya weku e eh, so ji ji ba wace na na gaba da ita wajen ngaji e bọ́ọ̀lù n'ụlọ ẹ̀wọ̀ ti ká tó ní mọ́ lẹ́ẹ̀mí ẹ̀ no problem wọ́n ti dààmúwa wọ́n ti láwùjọ ni wọ́n ti nú wọ́n àti kàfàrà wọn wọ́n ti kí jí ní òní ní pátá yẹn yẹn àmọ́ yẹn mwego fawo mwego sauki wo misali bani min mawajoyi dubu ashirin ko mijigiyar hmm. min mawajoyi waki dubu ashirin mi tawa wuto malam muhammad kun ga bayan ko so ko yi ne jimma jimma ne bi dare na in dubu ashirin layawai jimma wo bi daga nan zuwa wani mi na yi dubu goma sha daya 11,000 yau mi lagun igi túlù wo lè lòjì yóò dàkẹ́ hàn ẹni méjì wà nìkan lè gbẹ́mí àyàwó ní dúgbò àṣírí àmọ́ sòkó láti kí ẹran sòkó láàfin gúnmíà àmọ́ ní dùgbò ṣáàdé adéná ńgbà bà sòkó kẹyà mi dá làrúbá dé nìyẹn wọlé kí èdè látún wà lè bá ẹsẹ gbẹdẹ òfin èdè sóòlù tàkàrí ìdàgbò àbẹ wọlé ńnà jẹyìn àmọ́ kí ẹ jọ túlù wọ́n gan za ka zai ewo to ka zo na mudani na miliye ga waje struggle ya kimna ala da wace gaji ya nan amma daga nan da mi fayin biyo in wani iskatu to sulu yi a ta so alimu'awo za to wọ́n tó gan káyidá adda ke islafu ga mai wuce nan kimu ko mislu gawa da jikin hmm. gawa da provide oji wasu na wilbaro mabirin na da aku jikana nilo wilbaro nufe ku da jikana ko nufe nuku simi jina zuku e wilbaro wheelbarrow adi egwen wheelbarrow ina ne ki abin faruwa eh eh ẹgbẹ́ wílbẹ̀rọ̀ ìgbìlá zúgbú yúyẹ̀ jí wọ́n jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ ọ̀tọ́ ẹgbẹ́ wílbẹ̀rọ̀ ìgbìnà mìtìgá ní ìlànà wẹ́sàdé zàmì ń bèèrè náà jíjẹ́ wùlẹ̀ yóò rà àṣàkẹ́lẹ́gá jíjà wọn máa ń gẹ́ ìkẹ́bẹ̀tọ̀ jígá ìlú fẹ́ẹ̀ni ẹni lọ́pẹ̀ wújí ìdẹ́ jìgà ní òkú wọn lóye hákìyẹ wúyẹ jí wújì náà wẹ̀yà àdínà wato sulhu wabe haƙƙi yauke sulhu tsakani ba da yi mina wai in rato kafafin ba da yanushu zan auye raba in zagi na gashi shi fala juna alaihi ma yi tsaya bai nan masu lawa sulhu khair in zagi na gashi ce fili gan ebe wa zun ga zan da wuni ebe ya baya wuni ebe ji kirma ya wuni wale lefi da bani a ji gyara tsakani abuna yirike mina nabi sallallahu alaihi wasallam ungunga saudaya saudatu bintu zama anabi sauda ti ga anabi efoye mi ni a na aisha ngo ti ga ni ako sọ́dọ̀ ní nàìjíríà tó kún lọ́wọ́dá lè mẹ́ àtìmí àrílì mí ní ẹkùn máa tìmú mi nínú tó náà ní bẹ́ẹ̀ gan epo àwọn àná wà ní hajji ń lọ sí ngó títí ó kó àríwá tó ti gé àríwá tó lè tẹ́ still dey as his own wife wà ní Na radiyallahu anha. ula hadisi bai tiyan a rajulu ta kuri inda wilmar alaisa bi mustaksir minha ya e zage ni wajen yana ko amma to sun alaisan ya ganga jiya ta cewa cewa gaga jiki nan a ga gabe doji nan yuri za ka fari karwa ga gabe ya fata kun jikin a ji aluka min sha'ani fi hillin lamari ya ni mana lamari ya gai fo ya ni to ba ni waji kazo waji kazo wani ni wuji ya tewa ko na wuji e e e ya fi abin da zuku wai ba ta mastil wula gusi as his own wife ebe na yin zagi je ba mutuncin ciku yawo fare sulugu ladanan a ti ya eba bi mi me sun eba bi ya sun a sun gaji na zuku a ji sulugu tsakanin abu a ji kiwo a ji abu فبعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها a waza be daga eme bo amma waza be daga eme enyo a ta dike in yi isla ayi go yi wa la wa jara be eyulu ta bi se pade yi wa amma e ji ya wa in ta'ifatani min al-mu'minina tatalu jama'a ku ba gaido su min ne mu'mini je za ku ba gaido su min ne mu'mini je a ga ya ya ta sun ya zana ku kale iliya yi fa aslihu bainahuma e dijara tsakani abu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra zaini maga diya ka ta ce zan je zuku fa qatilu allati tabi'a ta tafi'a ila amrillah ne ga diya ka sun ga je gun e bo doji e ga ga ba la diya ka sun yi eji uji ebo na alaka diga ya wa hu kin na nan mini ya asulugo sulugu make da al amwal wale sulu ume ba ni o ko sulu ume jo ulo da ku ba le ye fun na o da ne wu da ne da ne o da ne da ne da ne da ne ko sulu ma unje le ti o unje lo to dukiya o ale sulu be mu awo be dukiya amina suluyan suluyan mu'awaza nga misali bayanin da ya zara to eh kazan nan yiwu wani handset na nan yiwu wani hankali wato mai ga kiyo eh wa mai ga ohun uca amma da sakani bu ẹ̀dà jókè pé gbé ní dẹ́wọ́n náà lúwa yìí lásùlù ìjì wọn àláyé rí nínú ètì wọn àláyé rí nínú èdèdè só ọ̀gágbọ̀ súnmọ́ wọn láwùsùn náà ẹ̀wọ̀n ẹ̀kúlú yìí kí ọ ẹ̀kúlú gan ọ́ yẹn náà tó dẹ́nà wògó òun zàndọ́rọ̀ ìdàjìgó òun gan àmọ́ ó jẹ́ àǹkàlẹ̀ akápò náà olúgbọ́n náà ó jẹ́ àníwèé kuyoko za mu ce mai ke development inda ci ku kini ga daga nawa ja ci na lugwa ya wa no ci ne ibeji yake min ka ku no lugwa no iga ya we hmm. e e ga ya e ji sulu anya e ji sulu anya number 2 ada sulu ya hafiza an yadda ya lai haka fa salu ala ala babihi ila ga zakaran midiyaji kaza ta ci ubo ko mun jin ba ta yawo kaza a sai gini yo unga jati ye kaza ci ji kaza ya buga mala kaza la ya la kaza ko da kunu ga ajo ka shi wa aji wa nga yaji to yen na ji benyo wa ju da mu anu go yi ki wa ba won no no ga daga ga kan wo ka ta to ene la to ko fi ke la she de ke fi na to da ti da ne je jin suru shi bo da suru ugu e je suru ugu wa asbihu zata bainikum wa jara takani yau? la khaira fi kathirin min najwaakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa sulhu khairun jara junja alkhairi ga udirat al-anfus ash-shuh anin za sun zuwa ne yi sulhu za mu yi kuka game da zumu da cin wucin a lokale biya wọn lóòlé kó àmà ìlàjẹ́ ẹgbẹ́ complain a ní ẹbá e wọn ìyàwó yìí ti já wọ́n èṣì mìíràn wọ́n jẹ́ ìlú nílò tàbí kẹta ní wọ́n èjì kànzà wọ́n èjì kànzà wọ́n gẹ́gẹ́ wọ́n ẹ̀gbọ́n fẹ́ ìyàwó káṣí gẹ́gẹ́ wọ́n èjì kànzà wọ́n fẹ́ èjì kànzà lóòlé ìyá bẹ̀rẹ̀ gẹ́ṣẹ̀ ní ẹgbẹ́ yẹn ná gẹ́sì ìwò mai mako ne ya ta gaskiya ya ba wata wata za ta zan hati ne wa dana na wegi na hannun na dana hannun na dana a da ke ga invasion kin wuta jago a ga wancan rin a yanzu roga ji na ya ga yin zaki ta wuli ya ce automatically ina yi shi dama cin zai kuka an tafe kondini benin haƙƙi wunde gi gi gi yi ta gani na zuku wujabe shi fiye man tuna shi wani daraja wance da ta gaya ko musa mai suna ya fiye ko kuwa mai da ta gaya na zuku wa bai zai gama da wajen abin da ma guda da kotu yi na nano ya bula to zanu suna shi goyi a cingani gane adalci a caji gyara nan alheri a dabi a fasu a wanzu a can a can wajen abin da ya gaji ya gaji bani hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam ufe da yin zagin wacce na waga mai buyi na gan an ta haku bihi ma lam tankihi egin na waga wa jiya egi gbogbon jina bi wani dan wa doka e ga wala fa yawa ne ngo diga ne ko alali min zagin na zakirki wo wajen mun je tarbiya wai wa la gairi ya ji umma ya yadda umma duka tsaji ma ga ya wa ji su na gobe to duniya ka kuno nga da e ba de be shiga na zugu e ba e ba e ba do to wai min na ya e ba ya min na ga na a ta to ji bo bo ji gugu wo be bo da dun zu frustrate wala tudara walidatu bi waladiha wala mawludin lahu bi waladihi to eyirin na neji ata to fashion sa ne gobi da za ta ce ju sulu na su a ce put ne eyirin na into consideration na ila yi ga be le ga ne we be wa ji ga kan la yi ne ya su yes ebo wa ja ma ja nga yi ti ton wuti gani kiji na dana ebo di ko la ji wa? zane ci zane bi na ku e ji sulu jiga za ngo e sulu zane ci zane bi na ku ngo ye o be ji zane gan fa o te ke gan so na gula bi na ku luwa ko amma zane ci bi na ku lo ye magun gula bi na ku je wu luwa ye je da gan un na go je ma ku ri jin ba bu ga do no problem shi ke ne ga ma gu mu ne ga sulu ga wa ye ji no no ngo ne ji sulu wa bi na ko laji fi guduniya yes misali bani e da ya ga fi addini na jihar yabanin wafin arzi bil ijma'i falam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli nahu min al khadra gato yiji sulu hmm. ando mun fado da ji mi ji eh yikini bezo kiji eleji eh, issue na je magana yi a tela da ji babu gaskiya shiyo ibi sun gaskiya wacce ya fahimta na za su fi shi faru zuwa lai wa rasuli gaskiya wacce wudan da wani ila ne tu gaskiya wacce wudan da ni ila ne tu wuce wasu da da yin zaku baba wudan da zamu ci ila ne tu no ne ko ya zana annabi kan nan gudu waye ga wacce ne waye ga wacce ne banin hmm. alugwa omola bayani ojin adaligan ya fayi kuskure kaza dana kaza dana kaza dana wamma waji kaza waji kaza sunu ga mini ojin amma shi sunu na haraman halala gaskiya ga tauma wa ga harama halalan إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد ما بينا بينا للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون ko da ji ganewa nga mala fulu eh misali jiniya ne ya ji faruwa tsakani a lita jona a da ga a ji fulu tsakani amma yan ne shi zan ji tana zu ki guna ga jiro bila kitabillahi wa sunnati rasuli a tala bayan gaskiya ne Allah shi nan kai ga fulu wuce sun ta ya ga ya ẹwọ́ tí wo ẹbọ́ ne point ní gbọ́ ìfúnni wùta ní wùta wọ̀. tọ́ àdìsí yẹn káàbù ní máàlìkì bẹ́ẹ̀ ìdí àní ìfẹ́ àsìlẹ̀ mú ju fún ìsàkà ní káàbù ní máàlìkì o. etí yẹn gbàtà ní oúnjẹ tẹ́tà ibnu àbí hadrẹ̀ dọ́nà kó àní ibi tí gbàtà gẹ́fì yẹn gbàtà wọ́n kì ń fáwọn wí. gaɗin ba ta na mijin zaka zuru jikin uluwo umar da ji sulhun jima jikin gama da annabi sa sallam ga sulu jaizun bainal muslimina sulhu tsakani unje tsakani musulmi jo illa sulhan harrama halala inda gwa sulu na ga ramu la halalli aw halla haramu kwa wa halalli la na wal muslimuna ala shurutihim muslima ta ce sharati abu illa shartan da wa sharati kina harrama halalan aw halla harama wa halalli la haramu ko haramu la halalli na ko jiga na ko mm. misali bayanin nan na yakin zagi min da ga zainabu na jiya wai a muhammad amma da sharafi gan in ga aje ni yawe wa aji sunna duniya wale sharafin na mulgatu abu abu lacaya sharafin na dababin doro ba da waki bo ya gwada sharafin na harama halalan ko laji gane ba mm. amma mi ga to eke? Eh eh? eh eh ko nan wale ni sa ku har sura kun fatu har sura kun tun ba ko ma eh, mi ga ta kana e jimi da na zainabu we yo mi ga to mi ga ya wai ni mm. e wata da ki kaza kaza kaza kaza kaza amma da sharati unda 200 su suka graduate so kuga da ni niwa inuwe suga jikin wa fe kontinu be kafin kan da ya wani wage ya daji shi kenan ibo da sharati na wani uga da halla haramun ko a harama halalan ba mubatu wanda don ko ma misali bayan nan midajin zagi ya ce ga ramutu hmm. muhammad ramutun na. gaskiya ulawoci sarauya magawaiwa wato magawaiwa maiwa fitina ebogon gujiya wayawe amma ke mina bojira mafi da na ulagan hatu ya ka ba da ya ulagan ebogon ka gujiya wayawe ele ba da emi ya jiya sunana wa lafiya yin jibiyan luwa bojin gboku gani biyar da kacin wa biyan yi ba wọ́n lè dájí wọ́gá ẹ̀gán ee ẹgbẹ́ nígbà tí wọ́n gan àwọ́jí ìsinmi àdùkú lìdí ìsàndáǹgù tó yẹ jù wọn náà bẹ́ àwọ́jí ìmọ̀ àlájì dùkú lọ ko? Hmm. good so go ẹ̀dájí etí àtìyàgọ́ àtúnṣe àwọ̀ àwẹ̀ wọ́gá bẹ́ẹ̀ kì í tìgọ́ wọ́gá sọ̀bù àríyìn zàgí náà wọ́n á sábà kó wọ́n á níbà ọ̀gá bàtà wọ̀ káyọ̀ wuce wa ne ne sawa ku har da kuma na shi tujiya from day one gan tun da na go ta wale gan ji you need to consider them annabi sa a wasallam da sulu jaizun bainal muslimina sulu jaizo tsakanin musulmi ne bai gani ba kacha to musulmi ji sulu bai mushriki kemina annabi sallallahu alaihi sallam wani sulu bai to mushriki zamani biya na sulu biya ko annabi maji sulu bai ci ga yahudi shi madina ebogo a ga ga a suru ya zube da musulmi na musulmi ne suru da zai ji musulmi ne a a wuce haka eji shi da musulmi da musulmi ko wani fahimta amma zane ga ga waje sulu nan zane ga ga waje gina waje sulu nan inda wuta ibnu kayyim gani ni an ya kuna aliman bil waqi'i wuje ilime tiyan waki yake ni jojo wa ji surutu wo laya ga wace waje yi ilime wace waje ilimi in out fitikin halalli haramu jaizi makaru fata waje ilime ne gurgudu ke nan wata zan ne fata take place na sukun zanna shi zanna kun zanna da titika na sign zanna digan zanna ya riji fata waje bazira ga wuce wale lime wajibu number two arifan bil wajibi wace pe ki wajibi na abu na zane shi na jino na zane kuna jino na otu da sulu na ke jino ya otu da ke sulu na ke da ke je je je ku sulu yo hmm. ye tachi qasidan lil adli wato da sulu na ni pa e no pa de gobo wo adalci iza a kan tumbe na san ta ku lil adili wa ga ji ku tagari wa waje ku tingani be adalci mu a ji ga wajen sulu dini ne wa funje ji da zai so bani nan wani yawa to ga ku jahiliya wa ka titu inna la yuhibbu al muqsid ya ji hadis da kuma zai yaji adalci ne muka zane ga hadis sun nuna wade guta wade guta ne ni wai aliman bil waqi number 2 arifan bil wajibi number 3 qasidan lil adli ba nun ga na la shurutihim nan dalili na we tiye za ta shurutun da ci we ba biya uku dujo na asali ci wa ibahatu budona inda gonga ga halal la jara ko haram la jara كما شيخ الإسلام ابن تيمية إن كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع الوقود شرط دورو نصف وجه يداد بيان أليتا إما كي دي أنفاني كان غني بيان شرط باطل وقود وبينه معنى أغريمنت وبينه باني إلى شيشي غان ميغا ini láàwẹ̀yí ní jẹ́ kí n ràjí na láàwẹ̀yí wọ́n ti dáná kó àmá bẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ kí gan ejì ràjí owó tó ọ̀gá jíjí ọ̀ ọ̀gá láàní ní yàwó náà lò hmm. ìmá àgbọ̀sàdéjà ya wannan ruwa kila nga je ni kawo shigar nga je ya wani shigar na ni sa sun mun kan ni kawo shigar ne hmm anin sa sallama wa shigaru kan shekul islam ibn taymiya ce ci gaba daga alwajibu hilluhu li annahu amalu maqsudun lin nas yahtajuna ilayhi iz laula hajatun ilayhi lama fa'aluhu fa inna al-iqdama 'ala al-fi'l maznatu al-hajat ilayhi wa lam yathbut tahrimu fa yuba'u lima fil kitab wa sunnati bima bima yarfa'u al-haraj wajibi wa sharati na yi shurutu mu sharati na yi wani ila e e a dungula shirin janu nga ngaji bayan ngaji gashi dole ta ci zon ebo ne so kaga kaga na na ngaji ngaji Iba wọn ti wá mú wọn àtọ fọyín wọn ti náà máa mú ìbá àná abèkí arúgbó láàyè sẹrẹ ti dán yóò zan dúró máa níwọlé àyè sẹrẹ ti dọgbọn ní mùsùlùmí láàyè jìnnà èjì yàwá wẹ̀dínyà àdánwó kó sígà àdánwó mìá yàwó yà àdánwó gùn àdánwó sàdéèkì àdánwó kó kàn ń yẹn náà yíyọ ṣùrùtì ìdẹ́sọ́rọ́ǹsù. an oda da latatin wuraka min labi wujudu shirut ya wanti fa'i mawani ga ga gwamnati ne wani naji shirut ne shari'a lashi shi nan wannan party go agreement yiri na nona wato la shari'a tunda to yo ka shari'a ji haramu nan amma condition za ka zo to da daji mu ko na ji ganewa misali barin nan la ka zo egi kazan na na miganga yo imina banin na ba ta cin doki da biyoyin na zunin don da ya tsani ya lulu asibitiyar suku kano nan so kan gaje ni yawe dokta wuce ga yi ga litinin ya karshe doro. ìlànà ìdíkí ọ ìlànà ìdí ìtúwì a sì rí kí ohun tí for the next six months masu lamu tàbí lẹ́wọ́ àìfọ̀lá àdégá túnú àti bí wọ́n ti ojú yọ dókítà wuce ti ẹ̀kọ́ náà ní dókítà wọ́n ti léèzó ojú ojú kí ọ wọ́n ti fún dájú ìgbà bá ní na next six months láàdé ń dóòwé fídí láì ní òun ti lé ìdá tó ní náà. wani na ugbo kotu wani fiki wajen ga shurutu ne ka yi bo na tobu ha wani jijiye na iba hatu amma ga gawe wacce egan nga ne dole kuma jijiya maga bayan da ta ce wa buwa zai bi no kila ta bi lawai ni jiki ne da yanzu mi a ganin agan na rin wọ́n máa mi tiẹ̀ wà di kánga kàtì lọ́wọ́ sábà sáfẹ́ george fèjì ee ṣàrò pèpè inú fèjì èyà náà kúyókó wà lẹ́gà hajjẹ́ tún náà fi géèjì yẹn irin lè ṣubí ó kúyó dàkànzán ìgájì kànzán láàwọ̀ yìí amma na maji wuce na wuce zanduwa ne wuce zanduwa na to gina gini na kawai ngu wuce wore wa sai ji zai ma ku ba ku don don tudu wumi na wannan ga da jan da ne shirati wai da di waga ga e dukan dole waga ga wajen ka kwasa ku sa Kwa ye ko na ko Hukum salam. Enggak, dia tahu ya, bapak Eno cuma. Tak. Ada dia, jadi tak sini wang, banyak kawan lu, dia itu suka di pabel ni. Tak. Di Taiwan manja. Eh. Ada orang kulit lu sini tu masih bangun sokol. Eh. Sudah alik. Eh. Sudah lu. Okay. Sudah ni lu ada ni. Sudah alik ni lu isi aku. Aku kaji friend lu sini. Kaji nak kira last betul mutanen da ta je mun so fofi ta kun ku yi mace yi wa su mutum kuma a wajen ne ala guda wa da ya gani mai duwa a take su su mun jina da kuma man gani principal ne ya yi da ajiya wani ko a gai ga da wayin yi wa an mace a da agbaye suna da yi procedure ne sun nan na yi ɗaya lanyi to wuce ba da so ìdájí èjì oṣù tí ó tọ̀ wọ́n lè jẹ́ ní tẹ́lẹ̀ ìdíje mú náà yi sá méjì òun tó rí náà jí náà náà mọ̀ ìdání mi nga aláṣà yìí ilé ìjọba bá ń dún dún náà ní èrò ńlá jẹ́ àdàkì náà àdé àgbépa ẹ̀ wọ́n lọ́dọ̀ ń dún dín à kẹ́nu ń ṣe ajé èmi àdó ewu ní ọ̀dọ́ ánìyànjú àwòrán ìjà tí inú bí a ké wọ́n mọ̀ tẹ̀lé ìjọba. na dín àwọn jibe gudun an gani gani gani da ruwan yana da ruwan da gini gini da ce da ku gaskiya in yi sun zai wuya ebe na da ya bro da wani amma nga ku ngagare na jona nga ku tu ala ya ga sunna ya ga na ni ka ila du wuli wasu da ku na ya wanda man a su sun arwa oga saraka alhaji ayi oga wani saraka in sai yi sai su masu zaman to ogun ne sai ji faruwa tsakanin yaji ka zuri ya gya na tuba ci ta goyi bai kun gan nuna ya goga ya ji lahun ẹjí mọ́kàtí wọn alẹ́fẹ́ ẹjú ń só ẹjú ń só gẹ́gẹ́gẹ́ ọ̀kẹ́ jìnnà ń sú kìzáàdì kìzá olóhun jẹ́jẹ́ wọn àlàáfíà ẹjú ń lọ wọn jí gáà náà pàṣẹ tó lọ́nà àtúndínlẹ̀ gáà lóhun yóò gbèdè gáà da ma'obe dajin yi wajen da giya wajen ba naman da gina wato za ya don gangan sadaka mai labiya da su kai da ya kuma alagi da a mai tu za mu zo lo na yawa gina ta to wale gan ẹgbogbo na alaja ṣẹlẹ̀ ti dika gun jan ara wọn umali alkur'ani bi sunne ba wọ́n lè kó àlójú jẹ́ àrùn wọ́n àdé problem wọ́n bìkẹ́ wọ́n àdán bá dé ìbá àtùjọ ìbá àtùjọ ẹ̀mà ní kápẹ̀lá àgbò láyé ṣẹlẹ̀ sínú gáàjì lónìí kó láyé kó òjì fẹ̀yìntà kó ẹgbẹ́gọ́ àtà wọ́n lè kápẹ̀lú ńgá lè kí ìlò kúrò àlùkù wọ́n lè tún bá nígbà bẹ́ẹ̀ gan àmọ́ ẹni ẹgbẹ́ lítà sí ẹ̀sọ́ gbogbo kan ní wọ́n lè aha lọ́kàn gan ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀sọ́ ko kan ní wọ́n is one separate thing yan na mai ba yi ba hato nan zagu ba mai wa ga da agreement ya kuko ko shisho ko kanzon ko kanzon wani wakiyar na je dole misali bani a je ka'ida da buya almarufu urfan kalmar shiruti shartan almarufu urfan ina ke bayan urufi yau majin haramuwa nan kalmar shirutu sharutan ke muyo ne stand at sharati da yaunin misali cece latinan wayagan ga halallawul bai'a wa haramar riba ce cayin ya kula jin halalli umayen ribalaji kiyo ma ribalaji haramu ɗaya hmm. zaci bai na wuce gan wuyewa gan wuya shi

wa muji kazani ala agreement aka formal document yẹn láàyè ala transfer yẹn àyàwó wọlé owó lóde aláwọn abà èrìjà alágbádé nígbà ìkúrùtù ẹjẹ nìkúnà ìlàgá níjà ni wọn jẹ àrí wọn àbẹ ẹgbẹ kí lákàkùn náà mú sínú òjìlẹ ìlú ńlọ ààrùn amma misali ban ke zalo supermarket yau ji tun fula tabo a ta 500 naira kaba fula olùfin ẹ̀kẹ́ mi ni kún olówó ga fula ó ti chani ó ti dá sàn á lè bá kàṣí ẹ̀ màánú ìdí ẹ̀ ní àṣí kó wọ́n gẹ́gẹ́ wọ́n láyà kàṣí àwọn ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ owó ọjà kìíyà wà á dé wọ́n lè ga a àwọn mọ́tò gẹ́mi ga kún àwọn ya ee aṣa yiri nana òun fi yọ ga ní ẹ̀kún yìí nana yọ it will stand kó o yíyá yọ kó o gbọ́dọ̀ jẹ́ ara wọn wọ́n ga da ẹ̀sọ́ alẹ́ yìí wọ́n ga bẹ̀rẹ̀ yìí ẹ̀ṣọ́ ayé wọ́n yíyá yọ kó zẹ̀jẹ̀ kún náà na fọ́tàrà na ṣì dáàbò àlẹ́ zẹ̀ zẹ̀ nígbà yẹ wọ́n ko waga yawa ba fi goce jinan yoda wacce zai je jin lada da yadda yi na fetu wole Allah ya sa albarka ga harancu wujewa ga ya shi ya ku ya ji ka wujan uru keke ne ko wuce kuna lada wani umarle kuranu ba umarle kiba umarle sunna ba uyayin wacin ko ji gane mu al-ma'rufu عرفا والمشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا nan wuce hankali a urufiyo a gagar kunan ginin which means gishiri a je da ƙuru fiye ki wucin ko sa wucin ko ji ko wucin ke ele mu ladu da ne ga ku ne ngire to bu de gba wa de gbo wa de nga do ya won mo da shi mun bi be ma ko misali ba nin nan a ga la ya da she we ni ri mu to fi nan ba ni we de gba ko de ne ki ne láti ẹni wùjí jẹ́ngi àti ẹ̀rẹ́ páàlù yẹn jẹ́ oró na abẹ́jì kí na na abẹ́jì záàmù ní ẹkú rẹ̀ sí iná pẹ̀lú kákù na abẹ́jì páàlù yẹn tọrọ ṣùgbọ́n price ti yẹn lẹ́jẹ̀ kú ẹ̀lẹ́jẹ̀ tẹ́jọ páàlù yẹn tẹ́jọ wọ́n ti jẹ́ wọ́n ti change the ratio ẹgbẹ́ kí ibo ẹbú ní tiẹ̀ demand yẹn páàlù náà agbèké ọ̀gá tẹ kánú wọn páàlù ne tẹ́lẹ̀ jẹ́ àǹfààní lè kánú wọn wọ́n gbélé páàlù yẹn tẹ́lẹ̀ jẹ́ àǹfààní ne bidọ́ ni àti àti ìlóró so èyí àti iná kí òjìlá páàlù yẹn tẹ́ kánú láàbì òtí apá àmì ẹgbẹ́ dídá ní ìdẹ̀wò tí ó láti àwọn òṣèré tó wọn na kún ẹ̀yà wọn na wọ́n ní ní mùtọ́ fífi lẹ̀ ìhìn wọn àlọ́ tún abọ́ náà wà kí láwọn àlọ́ tún abọ́ náà wà yọ ẹnẹ urùsí ẹpá àmì ẹgbẹ́ dídá wọn wọn àgbẹ̀dẹ̀ ní urùsí ẹpá àmì ẹgbẹ́ kán wọn ní ẹgbẹ́ nínú ìdánwò yìí ní káká yìí. wọ́n ti kún ẹbídà kúbà. tí a ẹja àǹfààní yìí pààlú ẹnu ọmọkadà ya kofi kuyo ko wa dedede aniyan na je jo be ka tawa da be shi go wa ye e bugo da ni ka tsa shere tv shere tu ti mali alquran ba kun ali su ba go le shere tu ti aguji kiyo aguji kiyo on ga ye nyi الخطابي ga gano ga mani tarata sharatan laysa fi kitabillahi fa laysa lahu na fa ma'nahu anna kula shartin laysa ala ma ja fi kitabi wa ma'nahu bi jawazi fa batilu wa lam yarid anna ma lam yanisa alayhi min ash-shurut fi kitabi batilu wuji ga fassara ya kai da ne al-muslimun ala shurutim ko kula shartin laysa fi kitabillahi fa batilu wuji ga fassara ya kai da wuji ko fassara ya hadisi wuji ga ga sharatin do do ga ala bainu mujannati express from qur'an ba yin in ne sharatin na nai sharafin wucin gale kuran ba mu gale na ba mawai gau kila a nabi cikin ga wucin zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bari ranar na na isha gungaye wayaya zai yi bari ranar amma labari ra jike amma labari ra fili ku yau ku sa ga bari ra fili za a wuwa lawo bari ra nan jin na na aisha ko hmm. e wani anabi ya alwalahu liman ataka zanen wallahu nun gai zanen galu wuji gwana songo ne ye me ge ya alugo firiya na na aisha maga unga waya unga waya sungo le wuji e wubya unga je unji ran wuji uluwa firi zane ja lawo zane ja zane yun bari da rin da su na na aisha ta lawo ranan aga e aga aga wuya ga aga ewu goga amma ta sun aga ruwa lawo as a condition a ni ga sharatin na halin ƙuranu ba kawo ga ga sharati dari ni ga halin musulunci ba rajin da cinta ke Allah ba awa ba lawa ci ku yau ko daji hmm. hmm? na nan zan ci shi a ji fahimta ya kayi da nan in isolation amma malaka ya nuci ya ji ke a famba gani duniya hatta babu na alima mu lamini shinki tin waye gan waye ji tale ke tiya wa bi lahi aw fuwal ko le yoso ko igaji e ushe nga nga fi alil aya ta'limun azim aya ne kafin ci ko dabo li anna kaseeran min al fuqaha yabuna e dok dole mai e fi yushi galitu galatan fa'ishan fi hadithin a ci بتشين رشيتين حديثنا شوم يرفع ذلك الغلط آيات من كتاب الله إن لا بتشين كتاب الله آية القرآن شوم من هذه آية الآية من من هو آية نيدبو آية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي صلى الله عليه وسلم كان بيت بالحديث هذا من اشترى تشرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئات شرط فأنا قال لا شرط تبي وما دليل تعرف يوم سجوا شرط تجيني شو كان شرط تدري كان شرط تدري قولي وجيغا شرط نبي جائز based on قرآن يعني bi ma'ana sharakin doni ga dai umali alkurani ba ko hali suna ba a waba sharakin jige a waba sharakin wuce shi wujige na kaida mai launa ga sharakin doro wuje nafsi from qur'an ga kaza nan abe ya tsane wuce ga ibaha nan ya tsakula ya ti da agreement ya ba zan duwa mai da shi ya jama'a hmm? kwayo ibn hazmi bai zalwaci mini ya fuka wuji a te ne daga sharatin dole na dabe express ganyen na sharati ya fi kitabin layanin ko da suna ba na kiyo ba Ki man la ibn hazmi tiri ke conclusion wancan ya ba tsaban zahiriya na wala nutuna misali bani ẹ̀rọ àbẹ́sì sì mú kan nígbà ẹ̀ na kúyàwó on condition kan náà kó nígbà ẹ̀ na síbi oyin on condition kan náà kó mi bi oyin on condition kan náà kó nígbà ẹ̀ jìnnà yìí kan náà láàwọ̀ ní on condition kan náà wọ́n lé fashe shirin tun hankali a fashi guba ba to ya zai ga nona nga da kiba mu nga dan kurano express liman nga da sunno express liman irin wani jiki a gari faro sharancin na kan wani lekura ma wale sunna ba abu ya yi sabu ɗaukar da zandoro mini ya goya kishin ya yi daji kuyo ko da zalibani na shi mutum za ka zo ga wai wani ga yawan wawon mutum wajen ne problem mu nan ga mu ya wuni etin roba ne wani wani wani fiye ka gabi a waje kawun gada tiri ogin hailo na wuye ji salla na wa ga ojo ga dole robu bin wa waye daji nole iba yanayin wato da shi shi ke ne become binding eh? kuma wuyi e eh, zahiri na wuyi na ɗan eh, yi siri ka zan guji wuyi latin ka gbarin takada asibiti don daga yi siri ka zan wunga sai gima waga wuji hawa sai da yi ka zabe a wuja waga ya da jimbiya wuce sun nole wa da ga gan sakwai wani yanzu sa'atin mm. min sa'atiya kaga wa lo bi ne o ma ga ta o from day one ga ci ga wa lo ku yo ko e bo gole ne ba wa ma ga da ji ngole o ga da ji be shara tin ne wa ne dole lo ga al kawai su jana afu bi adi min al'ada kana masula ko afu bil ukud e bo go yanda idan bata inda gogo ya ce babu din asulu jazun bainal muslimi sulu en yo wangi ne da tsakanin zuji bana musulmi jona kuma musulmi kuma almuslimu ala shurutin sai shirat ni ga alai laji haram ko haram da na ne to yanda shi baino e za dole e za ga ko wayo ko wayo ko wayo da sauransu wato zan ya bane kan ci a bila to matsalan da biya wai shin bayan aka zaje aka zaje bayan misali da gama shi wato ayyago na kuna ni wato me akuyo wato me ga shi on condition mi je mota ne je fridge insha Allah yago na lumi na mina gidi madamu moto guda da mina ni hmm. ma yawa ndị ga yawon yagos na mishina ma transport na transport ugwu mota ne da firiji na daga hawa ne bi na ga ala nwere eh ga ala shi yole la mu ya ala ba wa ya ka zami ya ka ne ga azuri ji bana zuku ga be da su na ga chimi no with condition na wa ya ne bi ma na ga firiji da nga e bone ga da firiji nu o ji da anyi wa ya ya ne bata ya ce mai yi bata ki ruti gashi na nan ya maga a gari ci wasu shi kenan wani na jikin wani a halin lafiya wa rama riba na sun yi na dai general ya ku iya shi ya ni sun waje abin da ya gan yadda ci fi ka tafu shi so gaba kayi da nan a wani kallon ya duka sha da